الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يليه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع عنهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ya dace Allah subhanahu wa ta'ala na laifaya da mazambiya yi cike ya isayin shawar zo zumana alkhairu na da baku ya sa wuce kwanne na yi gogana sabon mai garbi shari na tuce kan guya wuce wuce na ibu albarka ya sa kwan wuce wani sabo kan guya yi ta zuma ya ramadan mu idi ga shi zuma ganda tun alkhairi shi ma ide ne ga alisti fama tunan ke kama gai alisti istimrar ala ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala ifi leburu da milatu ba waye soci iga shi zuma ta ba waye soci ma ka su qur'an shi nafila shi sadaka shi bu riyatu shi ya tuwalo tsairi din da ke bibe yana sabba jama da lokacin igaji su mama igaji su mama ya bugan bai so shi na wuce ƙur'anu ga wala ta kuno kallafi na kawar gallaha bin ba da kowace an kasa ya gafe da zai zaru da gina ga lullukin ya shi ya baga cin wulo ya nama ya tuguru na shi ya bibe yana ya gaji su matuma ya jikin da ke ya ci gaba ya gwada bai wa lotuna ba a wasan ba su kuma da su koya su yi ma da bau mawagala da cike ke tuna ba a wai da su kowa su jama'a shi ina yi su da shi su ci eti aqida shi mina aqida shi na nabi muhammad wuna sallallahu alaihi wasallam mu ga yi a aqida ya ba babu su gwada a su gwada su kwaye shi ya yi kur'anin ete bai wuna annabi muhammadu a bayani jayi ete bai so ci dana sahaba annabi muhammadu sha bayani ci ete bai so ci dana amma to ba ne bai fita shi ya musu musulmi jau na jikin ya dabe na su karara ya bai so gudana ajiye dabe gani annabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam ajiye dabe fahimta ya sahaba annabi muhammadu shi ya ake daga tare nuna jiya a zafin ku da bandoro wani a fidi na kungiyar wuce ko wuta ne kungiyar musulmi jobe bai yi na iwon yi baza a eh, tiyar dalili na je wuwa na kwa da ne ta tiye al'adar shirin. a aya jibe titi wuta ba mini ya kur'anu na ce ba za a yi efiya Allah subhanahu wa ta'ala wajibe ne tafiya ala rashona kuka ba su ko yanzu shara lo ayan na shi ganbe a ali su da je bayan da su kwaji daidai tafiya ala rashona su kuda ba zo hujja ki da na nabi muhammad wannan sallallahu alaihi wasallam amma su kiu da bandoro umu da bandoro yayu da bandoro ele ye sajabo no te ele je fi sauki wani wuje titi ne je fi amerika wani wuje titi ne wani da ayi umai wai ne gana amma su da yayi su da su gayi لسافي نجلسها لباتنا لأن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سؤالنا نبدأ من سورة الأعراف ولا واصير بسورة يونس كيف يوجد أن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أني جاي سورة يونس وصول كان يوبنا سورة الأعراف سورة الطه ويت سرمي نمن جاء على دليلنا يبون متسيا كرارة كده الرحمن على العرش استوى آية كده بسورة الحديد اكيد ثم استوى على العرش waga da ayayen ne ce suratul hadida suratul ra'ad ayayen ta ce ga sun matsawa alal arshi suratul furqan aya shitadin ni ga iga sun matsawa alal arshi suratul sadida ayayen ne ce ga iga sun matsawa alal arshi da na gufa ga a shara ko cikin ne ga na yanzu daidai ta tsaye da na gai aqida ya qur'anu sai ga qur'anu ga mai wanda musulmi zan mutu wada an ka ra'yan la yulaihu asar ra'ayin dole na man da shiga dindin hadisi tuzuma in ga sahaba da tuzuma na wabaci wabaci na gai kai da abin kullum yu'adu min qawlihi wa yurad illa sahiba al-qawl a cikin al-imam malik bin Eh, ga mando e gogo a mai lazun wuce cin ka da ga alabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam gogo aya tula yi eh, qur'ano da na mutuwa go da so ta daidai ta tiya alalashi amma je man na jibe eh, a fassara ya isa waje badajina isaula isaula so shiga isawa ma'ana isawa gai olowu wa tula ta tiya alalashi wa daidai ta tiya alalashi

halittar su gudu da ɓatanar adina kuma al'ada shi na mu zama ke yi sattu ma'aluka su bayan. san kere ya halittar su kuma ɓata ta sama mutu mutuwa ba ta mutaki ya doro da su gudu na al'ada shi na da wani in ga mutu shi na wuce daidai ta in na gama jirman da cilistiya mini kungiya na jiboni da ganna na ga yi kungiyar aljamiya da الجابر صفوان الترمذي ترمذي جويل لكن خراسان مدني زي كوجي كلي تشبوني da su da bandon dole ko jama'in musulmi man gai ga da su da bandon roji mu gai zai ka da nai ga tashi zarbo shi tashi man shigo ko aljam gudu tsawwa mudanni zai ga da da soko da bandoro soko da bandoro un bebe shigowa ji na lagwace kyan na wani mini shigo wujo wuji dalili da aya bai soce mai gaga alamtara annallaha ya namu mafi samawa to mafi al'au ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خلفة إلا هو خالدهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ولا ينادي دليل كما يقول من نجوى ثلاثة سقيم يجا زبطا يكنا تجاري تنجوى إيه بزبطا سقطا سيوغا كذا a ta haka ga usman ya ka e ba za ku tota sai mu ga ta ga kwanisha wala adina min zalika wala asara a a da shi su mai ya za ku ta za ku ba ya wato ba wajo e ga gaba tuta ci wani su tocho ko shiga mu dai zaba ci a ta ga wala asara ya dinga da dinga na qur'ani kenan daga zabuta ko buru mu je ga wa famba da yi ayan na gama ya ji da biyu mini aya na shi wa ji biyu na dama to ayan na ibn kasir man tafsir na wadda ta kashe ayan na suratul mujadala aya ta bace wuce sharayi e ibn manuro na buye ce ba ilimin tafsir wa waji wuce tafsir qur'an gan be qur'an be wuce wuce ayan ne be ayan ne de alaka gan be fasara ilimin ne ga aya na wikenda na soce kpa da nan da shi da wani aya gube na ewu gwaga na soce kpa na ikin yawon kike wi ewu wonwi yadda wi rufan bagani da yanyi fassara ya wuwa ma'aku na wani wala adina wala aksara min zalika illa wala adina min zalik wala aksar illa wa huwa ma'ahun wa huwa ma'ahun na ibn kasir ga ijima wa yin manji pata na ma'iyyatu ilmi a tare so ce fa kikiyu wa famba gani bi zagu bayayo zagu zagu ne yau bai ya ga ya gane ya saji gwana ya gaji gwana ba kuke amma ga su ba ga wa da yin su yi mai fahimta na gazu man doro dina aya dula basu man doro dina hadisi dula basu nga mala kokare wa ka doro Ki sahaba nabi muhammadu shi fasara ayan najina ke tabi'una shi fasara na najina kan gawa ko kan gawa wa ji fahimta qur'anu ji da kiyan ala sahmi salaf al-farish bi fahimta sahaba ibn kungiya dorewa ta yi ijo na akida din katubu fatan wayo aya qur'anu ma yo hadisin katubu amma bi di fasara aya na ni ta ce ah, zai bo kirkire da nabi ga ila fahimta ya da ni ibn ulwi wa ga fahimta da bitin ya din ne kaka amma sahaba ju diga ki ci jo ki ci ga mi to gama ana laihi yawma wa sahabi fahimta nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam فإن كان الصحابة يتقون فإن كان تقع نبي محمد وليس فإن كان صحابة جانونا بقوا بيان جبيه صحابة جانا نبي محمد صلى الله عليه وسلم من بيان الرحمن على الأرض السوا آية القرآن جبيه يقال ثالثة فيها ابن القيم الجوزية علي الجوزي عملي الجوزية ya ga yi makaranta wuce ko yi kuma sai da yau na so shi gibu ilimiya mu daga takwati ya mai wani in kalisa fai ga iltima wujuyushin islamiyya to daga dalili ce ko kama sarari e ba mai lugashin ne wuwa ga arrahmanu alal arshi sawa ma nuni kiyo ku kwaji daidai shafi alalari amma yan bidiyar da jin fasara ga sako da bandon dona a mana istawa ya ba wai kiyan istaula uje ba istaula ke kwabe istaula ya bi ma'anar alara shi da gugu a mudi dai ta alara shi ba nore gama da iga da tafsir ayan shi kunna na bisu suratu ali brano wala bai so ce ga iga ayatu abaci kuma ya labari ya tiya muta sha bi hatu na jaman shi ya gaba sun tace musa bi jawar tsakta man jiga a yau amma doro a ji fahimta wani lobe yana to ba wa ce man kirki yau ba wa ce man kirki yau ga yi man na galla fahimta daga ba sahaba na wani. muhammad shawar sallallahu alaihi wasallam yawuna ata ummu salama na yi mai muhammadu na sallallahu alaihi wasallam wa aya nabi fasara yi wani fasara kendo na al'imam malik ne littafi da ya imamu darin israel mutu ji fasara ke da alistiwa wa ma'alu wal kaifu majhul wa su'ala anhu bid'a kai da shi kuro na mai sun da da zaina daidai jin ya so shi goyi ki ada ga za zaji daidai ita daidai amma ki wuji daidai jin na wuce an soyi imanu na wajibi ne wajibi wajen ga kyau ji daidai na wani wuro na wasu da ne nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya wani sahaba a jin kefa ko ji na ya wani kayi da ya sahaba da ya bayan kibo ya bayan sifa da ya nga ngai imra wa ha kama da guga na wa bena ga waka yi fi zama tabbata nga mu je gwa uya ke gwa mutum hunde bici ulugu hunde ulugu kiwina amilabu na gayi ya e kpaye sahaba alabi muhammadu yau e ba su fa jirin e so shi gogo da bayan e musulmi e wani ina na ban doci ne sifa na yana wuce bayan doci ba a sifa so ci lada masarar fa fasa wani e wani ide kungiyar da ga almushabbi al imade almu'assila almushabbi da sifa so ci lada fatatu da ya alita shi mu'asila ji maza alawa nyaya alawa nyaya tsatama shi bu wanda ce ga agwa su ci fahimtar nabu to agwa su fahimtar sahaba ne sai fandoro ko kwa jini waye da yi ƙur'an wani ko alami muhammadu juye da yi hadisa wani a yi lauji tabbata ya tiya sai faru shi amma kiwi na ilamilado na irita da suna ne da yi albidaji so ce ga yi suna su ali imranu ne wuwa gane kica abin lo ce man jina ibwana e mini ya bai manya musulmi da can da ba a jini wani ga masala yake bo sai fa ya so sai fa ne so mai musulmi da ne ce da ba farawa musamman yan bidiya da ganda zijo al sunnaji musamman kungiyar mutabila kungiyar jami'a ganda kungiyar sifa sufaye al-uluhiyya kungiyar al alfuluniya zai da su ci da hannu eh, wani kawo guda ba zuwa wa ga ci da waya gama da al-husayn al-allaj wuwe sai ki da yi wa da su ci da zamani zamani man koyi su ku jona da su ci da mu a shi ita ki da yi go jamu bin safwan usulun riga akida na diba ga su kwada ban zuwa wani awto madamin ya mai farko jau ebona century ba ci a shagawa mu na yin ijira gane ya kwakwa yin farko zumana century ya shi sai farko zo ya sahaba shi bogo da mai musamman shi isa ta shi mutar zira da wasu shiga an yi sai faso shi ya zai yi ta na yi amrubunu obai gandewa su da yi a fa zannabi fata e izaja yau ne da sifa ko shi ne yana ar-rahman ala al istawa a sifa mushi ne ya kuma ji mushi kawai an yi sifa ko gudu ya sarar ashari ya dauko da wani sunna gutuwa ba a shaga a tabbata sifa gutuwa ba mini sifa ya so shi da gutuwa ba a shaga a tabbata to kungiya musulmi da ce da mai baki bo sifa da ya so shi to yi wazo zo la ne wata fahimta yin sahaba na bi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu ila addini aya qur'an ji wa ila ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى وجعل لا فهمت غير سبيل المؤمنين نجي مؤمن فرق جانا يتنغان دوي كايدا وشكوه واجالين كيف فهمت الصحابة جنوبا gama na ahalin sunna je lube shi wani awo an yi sahaba shi jan an yi sahaba shi jan amma kalifiyan bidiya ne wuce da hujja bai tun sahaba shi wawa iritiya e da sunna je jan aya qur'ana ji fasara a doga an sahaba shi jin fasara wa man lam yakun bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun ki sahaba ji ga tayar nan kufrun duna kufri amma yan bidiya daga ah, kafiri sai yi wuce da nasu koyi na ɗan jama'a can kashe wajiba nan to so ce ya yi labari suratu al-imran ga huwa allazi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيد فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وارتقاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل آمنا والراسخون في العلم يقولون zai shiko ilimi wani gai zai ja funin kafin addini wani wa sunaye gana ɓata imani shi ne bayani na da ƙor'ana shabayin ayin so shiga da zai mi gayi suna cin qur'anu yawa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam min gurin qur'anu na ade muka mukama aya na ji hukunci fil libucin manu fil libucin wa wata mutashabihat aya ji mafi qur'anu na manu de lambe mutiye e ba fasara ba ne mutashabihat no lafazu da alaka da gando ciji lafazu da alaka da gando ciji jimuluzi da alaka da bayanin da su gayi wa ƙoƙarin mutu sha biya zira da wani so shiga fa'amman da zai na fi kulubihin zaigun zai ji sha'awa da shubuwa ji dabayina fayyar tabi wuna mata sha ba min hutu ga alfitna a jiga da labar suke yawon a yanayi lafasaran da ciwo bambe na fusa kwaikwani wadda tafsir wani kafin wa ga ga a ga yanzu da yashin izaji a yau na da su kina shubuwaji zo da ya gan aya ji fi ƙul'ani ga bi tun lafa da ya larauci ma yau ma nan doci ban da ma nana wai kwane aya ji fi hadisa wa ga bi ya eh, lafa zuwa yau fasara doci kai ban da na ko kai kwane gala ga wallo ba sahaba ju kacha man doro a je lagos ya tsina wani lobe yi na zan doro na da akida da na juga ma ga ga dalila da ƙul'ani wanda so ce ga yi wanda fa'an mallabe na fi kulo bihi zai ku zai ji batan shubuwa da shawa ya bidiye da dini wana sai ya tabi una mata sha ba a bai da wasu ga fitna a da lagwa suna so ele ga a ji shubuwa lagwa mbe na ya lobe yi na a guji ya bai kuna ta ci a aya ya fi kur'anu ne gagan ga sahaba shi ajira kirkiyanin a daba su a gaiti sahaba ya gaba shi in ja asun fasikun bi na ba'in fata bayyana gogo fasiki fita ta sahaba ne yone ayan na biga wa a ga soci gaban da shoga minkum man yuridu dunya wa min minkum man yuridu al-akhirah e ita sahaba ya gaba shi ayan ga ya fita ta bai je mu yone shi ba ta yaro aya na je ga ga gafara so kuti sahaba ne wani malami la musha ne yi ji karara da karwabi Allahu anil mu'minin wala ilaha illa huwa والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار ولا بلا أن مشى تنجي غمي مو كماتو ان سوكوي بابشاري فهاب جنا زكو جايو لا مشي غزا وانجي نجي وان با وانبا سبعتا دانا نقول لك كرشو واجب بغا ولا كدا عفى الله وعنك نفابين نفابين اي نجي غغا سيغا فرا دونا وغاملا لا مشي دونا tun ga so ce ga yi fa amman ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashaba min hursi zahal fitna wa tiga sawi wa bebe fassara bodin aya qur'ani ke da so kai kana lugwa bozo kan do aya ci cha die ne man so ci bi wina amma yan bidiya ji die na ya da lagwa sai tiya manufa fa ho jama'a jama'i sa kai da shi ko na to ya aya na jamu bin safwan wagwa su gama da imam ahmad juwe ga ya zuwa nan na kin birni gwena wai zaba ya wai zaba ke ya gama da hankali tu zan doro bebe a kida da dena wai je ke an hankali tu daga na gome wana wa zuga mana wa ginewo jamu bin safwan mini man na liga kida da dena ba nan e gika to ya jabu binu dir'am jihar gunu bir'an a wutan esu na fegi kan bai ga khalid gunu abdullahi mu ga yi zai wufa na jilayya ga jama je da jilayya bai dabba ya shi amma yi na mai jilayya ji bai jabi e bana jadu ga ma kallama allah musa taklima mattakhadha allah ibrahim halila da sokolla nabi ibrahim ya mace sokolla ga nabi musa ya je wucin mu ce zo fa wuce mu zawon giya ko da sha bami gala man diga kando man ga tuna bai aqida da dai min ya ina shari'a musulunci da zance aqidan na wala mu dai ga yawa ga aqida zawon gidi lalata lati da waku afwa bi win tendo wa shi a saudiya ko majina e ba afwa be kiyo aqida da yau ga giya dinin annabi muhammadu ya a lokacin sallallahu alaihi wasallam bogo jama'i musulunci e su sufa abeke man ga bebe akida da daina jad bunu dir'an wallaka tun gwatayen bibo gwatayen eh, taluto al-yahudi taluto na wata laka tun gwata bibo gwatayen labi da ya giyan asar na janabi muhammadu sirina sallallahu alaihi wasallam zo daga katon agiya ni da wani tun nan man da zakirki laka tun bayan sai man dabe sai yahudu na dole ya akida lalace ke ga yawayo musulmi loka sun jiji kalloci guda lokwa man dabe ejin ya lokwa ta man dabe mini man kwai zamani jo shek abdulrahman al'arifi man yau da sauriyo ba ilimin akida a dai lokacin mula yara mai jami'ai madina shi da lecturer mini lecturer sai ba zai ci asali ne daidai musulmi na jin kulokin nasara da duka suna musamman yi larabawa shi gace na bai yi zuma na sadi lecture na yaji musu da ya ba yaji e musulmi na shi na kin larabawa shi kin ga kayawo duga da tsara na ji ta ti ba kwamfuta na jaji na ansel ki wuyo su kwawa ba ti jiji mu le ka a kila da bi ba fi na jari da a haka kulwa shi ne ya ni da ke ga yawon man da tasiri salon yaji makanta jihadu an su da man dele mini mai yahudu e ji makantu jamu a akida da ne malla na ne sai fahimta so shi da mu ci gali ba ta sai mu sabi shan Mu je su mamu ke da alaka da zamani ya su mamuna ki da wani buta amma man da ce ga ibnu du'ad mu ni man da alaka da su kanga, mu ba su mulki wari to ibnu du'a da na ga sofiya su mamuno ya ce kiro ya ko abinda da ke suna da juwai robe yi ba daga bada abinda ya ce na da shi ya kwana mai jin da gafe mai fiye da sofiya abinda ya karfi

akidin ga ta tasiriya ga mulamman risala ga lissafin ya risala ga da akida ya suna na obe be ne ga ya bula ma da akida na wani fe no da ban ji musu da kala ma akida ya ala sunna la shi Ibn abin zai da alkai da wani. akida ya ar-rahman ala al-arsh sawa ga yin ya kafa ga ta tuwo gama la sheik fauzan ga zango na ga malikiya mai wuce akida imam maliki wa ba ci nan ne na wai nan e mun ga akida ko ga da ke ga zabu ba zan ne da pade zan ne da dibe wuce mun zango na akida waje ni da yana uzuri da uzuri da ko bozo waji da wa malikiya akida imam maliki ce ya akida imam malik ne je pata wa nan rai ar-rahman ala al na gauta tubo manyan risala zamini manyan sunna jau ibnu abi zaid al da ne in na gauji tabbata da lissafi risala a kida da sunna dubu bugu da mai musulmi shi ga malikiya laibatun ibada shi a kida wai wancan imam maliki da ba akida wanda ya shaga al-imam maliki da yau jama'a musulmi shi bayani dai na bayani shi a mai wani lokacin ƙor'anu ne wuwa ga soca bidiri ta ta al'ada shirya hadisa nabi muhammad shi bai ya fi ga wucin egayin sahaba da saidu na abubakar umar iga da lissafin alhafi alhaka ne da bai bayani sharayen tsullam da wasu etiyan egayin sahaba shi na tsata a da. ko da bandoro ba a'a kikiu de da bandoro yeliu da bandoro mulikiu endoro mulikiu wa mai endoro kebe amma wa ji de de tafiyan alala shi na ga akida wanyo na qur'an wuna gada labwa sun shugwa na so defendi wana e wana ga iman bawa de ga nabi muhammadu ne wa ga ko de bandoro na sallallahu alaihi wasallam o defendi ga nawa lamalan da sai lamme lamu sa'an e wani mutuwa gabe e ba wo ba dalili da bugu iji kokari la akida e, ya nabi muhammadu gini ba aje wuce zagi yin marwa ne yin hakan a sulami annabi muhammadu bi wuce zagin nagan ga aina wa ba mu tsokoda ki wuce zagin na ki sama su da fitir su da sama annabi sai ga gambin da ka sun ga a fiha ba ina ha mu'mina awu ji yuza gin nan lugwai da bana mu'mina ba mun ce su koyi bo bo zo da Allah ne wato Allah ga ba su koda ko nan ga wata gan bidiya ji yawa da ga da wuce wa ga ba su ko to da yawa da ga da wuce wanda min ya akida na annabi Muhammadu wula sallallahu alaihi wasallam da wannan ya wuce daga ba annabi ba ga lawa ga Allah mai Allah da wuce a sai jiman do cigan a ga zan doci ga soko de gwa un de bici ga kima to amu e eh, to ago bana in ga qur'ano ji to ko de gwa qur'ano to ko jimi we ga mu de gwa tabarakan da bi yadi mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir aya gidan bodo wadi wadi tabbata ga da ku tafi bai zo ba laisa ka mithlihi shay'un na ga ya kida ciwo ga Allah ne fato ko ndoro ko ga ya ali sai ma gazi tunani ga ya gwarto ko ke wa ga wani ko yin jin ko yin dabban da shi ba ko bi ci ko ya yi ina wa ga usma da dawana na ga ya aqida na sahaba na bi muhammadu shi ta ci wa sallallahu alaihi sallam ibnu kasir inda bai ga ya mamaci ko hamad na yi maya imam buhari na kashe ya masawa sawa ala al-arsh suratul a'raf wato inda bai ga wangi na shuga ya cire a kai da dina bu musulmi na mutu na wani ulugwa ulugwa ga san da ce ma ibn e zai shiga yin sifa ko koya na a ah, wa man afdalu min allah qila zi ya dunga ge ko yin socho zi gaskiya da dunga ko yin socho so ko dan wuje wa mazuda ya biya lewo wa man ahsan min allah qila zi magana ku socho o yayin kowa da juya juya wa gane a'a ni tsoga ba wajen juya kin da sa na bi zai juya sallallahu alaihi wasallam da sabbi kuma na mujjimi ne yana ga juya gare ma mun gode mai musulmi ke bukata yake akida ahlus sunna akida ahlus sunna ne ne la bujana, ko bujaman da cewa a eh laula qur'anu da sunna da sai sai sahaba shi bida a ademan da gasu kusur na new york no wani yake yake na ce da ba da qur'ani ibn tawcin ga da walillahi al-asmaul husna fa da ubu ha ba wa da yawa yau suna yi guja na ibn da ce guba a ade annazila amade annazita ade akida na biyaye daga ba so ce wani a amade da na biyaye daga ba man jokin bon bogo ke annazila je da na ji su sokowuna ke wuce na jikin ya gwata man jauna kiwe ce galiba man gawa ga sauko da ka sama in eh, ji fasara aya qur'anu asha a'a kin sallafa jiga eti eh, aya na ji bayani eti eh, alama farlatu fi jambillahi mun ji ka sauko kai pani ena temi gbe eti etu na ko ta da ni cha gba pan ke lo lo wa ene ipa na da won gana wa biya ya qur'anu fasara ji gaske larauci makata wajiba nan sahaba na biji wani, wami balara biji mayo yayi ki fasara yan aya shi dan ne go ke larauci ya ni wajin ke ba ba wani wajiba nan musamman e ba sai fa yato shi inda an tare ta gama da man na kamul muslim dina go yake e wani musulmi joyin nan ga yi ba nan na gama yi shirai yuna gan yi wuya ba nan da ci alamarin da ci je ba ba fasara nan gama ji ya sai fa da ya toci da gama mutu za fiyo Allah ni sa sun ta biki na ga kun ba ni wai da ka to adini ki ga sunna ma ga dai na ciuna wanda ude sai buna wa farka to an ga kalita to sabiya ce e gi ba ginga ci gama ji shirai mu bai da litafi ne da ko sai gaga lacha ta yi wani uji fasara bani e ba sai fato shi ke ga e ga yi na dine wani wallahi tallahi billahi illahi gatte ga magana abba wani ma gatte kokolwa ne saka tun ga yana abba wani dine wani gatte qur'anu fiki je fito ga yana abba wani dine wani adun suwa don kin da so je ga wani gaje je wani ma kan ga wasu ako amma wa ga de de tariwa cibo har da kokoi ebola ja bunu sauwan nan na aqida da dinci ga soko da bandoro na man ji kaya ci ubo sarawi e ci rayu mini wani na juya da ina ga yanzu yo na da ilimi na disa mutashabihat na ja nabi muhammadu nan ga tiya da ina ga mu ya kuza aya mutashabihat hadisi mutashabihat iga da risa ne ga firat mu'azira tantasil ila al-islam ya doktor galib ya ji bayanin na man koyo mini manya university ya madina in kalita fi mujallaji kuta e fiki mu a kida na jiki za mu yau kaka yi in ji ishara lo ya bayyana man ja jigatiya jabul safwana ke da zuyo na wuga da ni goba ilmul kalam ilmi ya filosofancin gaba za da yau ko ma zo bujin addini ya gani ibuna to addini ta tsiya ko kulluwa ba a'a ilmu eh, da su ko da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Ko kuma jama'in musulunci ko kokari yeman wani oga ya shigi ci yeman na wela a kai da sunna da yana uziri ga wadiri a kidan doro mana e wani zawon ji da lamman lafin giba da bisa ko a tare ma yau e wani alabi ta ga al'ulama wani sassu al'abiya ku yi kiwo da man jide da tun yi mai tata adina ji gaba na zuciya yau nan adina ji da su ta ko kwani gama na annabi ji sahaba je ga alkhaira ga yin zandoro خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم زمان ابن تيمية مقدمة التفسير muga en fassara yadda ya jibu sai ba qur'ani wannan ya sahaba ne kuji bayan da cewa da su ta kwa ne zandoro alina ci qur'ani da ba ku ndoro ake ake bogo e pe ma wuji su ga ya zandoro alkhaira ga ya zandoro gama na oge wa gon wayan bidiya fata zuma nan wa biya wa aye qur'ani wana ida tafsir mini tafsir na jimage e bayan fasara yan qur'ani be qur'ani fasara qur'ani be hadisi fasara qur'ani be sahaba ji fasara qur'ani bi tabi'una jina ngari tafsir ya al-imam tabari ne ji taki bi shaykh al mufassiri ne wa ce ne yamman ko al-hafiz ibn na takwa wana ibana ekpaniya ta ga hutai bayan tafsirin ƙur'anin bi abu jafar muhammad bin jarida sabari wa lawi waje kufu ma lawa je yau man doro aka da maka lawai wa aya na shi fasara ci suke da wani ko ya je bayanin tafsirin yan man kuna je ji fasara ƙur'ani da ƙur'ani na wani yau gata hadisa ta yi sa'id kutu na yi ga fikin sunna wa ga aya da hadisi ne je gaga etiyan ziki da wani ene sanin gai majalisul ilmi edufe ba ilimi ya gaga tiwo edufe ba ilimi ya gaga tiwo ya sai kutu wujji zikiri iri ne laudana ida ko ta ba ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bono ya tuguru man yuga tawama a ah, goje soso goje soso ibn ali ya kaida alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawajib kina yiwuyo na ewu gwaga ega alabi muhammad ya e gani sahaba da ya zo bi na ebe na alabi ji shara ga ra'ayi da abelo adini ya tsaye ma da abelo adini inji man da gaisa bayina inji a gai laya da zuda ku shaba ji ba inji a gai fago ya karo wa da da ga soba ga se ko zu ko re ndoro wa gabe baji mushi na a fiwa wa kawai miliyan man ji gawai adaka tuji jire ya e gura man jau gaza wa karayi bai wannan wa gazi tuna ya wa karayi ebo na ga yawu zaje ba ga mai ke ji zaje annabi ji shara man da da shabi man da da shabi lokacin kire do bodo jama'a musulmi shi idan e yayin na ugayi zabi akidan ar-rahmanu ala al-arshi sawa imam ahmad ka lissafe sun arraddu alal jami'a wa zanadika littafi wani kai tirar jamu na ga soko da bandoro na iga da littafi ne ya je bayani da aya na ja su bai mai suna lina kima ya kuna min na jiwa salatatin illa huwa sosai wanga ji kuya ebe na soko ya ya bai bayani su ku kan doro walillahi masalul ala bugu wa ga su ku da bandoro kiwaye ga yiyo da na shi dabo mu wa ga su ku da ba wa mai ga yi dabo imam ahmad da bai gashi na ya ku bayan wa Ya fi rabbi jiya kungiyar na shi aya na shi ma su ba fatan sai na bayanin shi Ani yi salaf jinan an yi salaf jinan to jama'a shi lokaci da bai gurgudu ne gara social basu bai ga cimci na tsofaffin ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك